Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Zikiru ne ya gabatar da waɗannan manya-manyan masu laifuffuka da suka kama a jihar Adamawan, waɗanda yawansu ya kai ƙwaya ɗari da guda tara. An kama su ne kuma da manya-manyan makamai irin su bindiga AK-47 ƙwaya ashirin da biyu da kuma bindigogi ƙirar hannu na harbaka gudu ƙwaya arba'in da takwas da kuma mota haɗe da wasu babura da kuma wasu kayayyaki masu tada hankali. Kamar da yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawan CP Zikiru kande yake cewa The command has successfully recovered 22 AK-47 rifles, 48 locally fabricated guns, and other exhibits as displayed. Nan CP Zikiru Kande ne da ke bayani kan cewar rundunarsu ta yi nasarar kama bindigogi kiran AK-47 kwaya 22 da kuma bindigogi ƙirar hannu wato harbaka gudu kwaya 48 a jihar Adamawan. Su kuwa wasu daga cikin waɗanda aka kama da zargin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa mai suna Hassan Alhaji Jiddo wanda ya hada baki da wasu suka kashe yayunsa guda biyu tare da wani dan makwabtansu a gefe guda wadda ke zama a karamar hukumar son da ke adama ta tsakiya wadda ya ce karuna zan kai ashiri abinda ne a sama ban ya gane nawa ne eh abinda ya faru mun kisan kai ne mutum guda uku kuka kashe guda biyu da yayan ne na ne na uku bo ki abokan abo abokin magajin mu ne shi ma Hassan Yusuf ɗaya ne daga cikin masu garkuwa da mutane waɗanda suka addabi al'umma a shiyar Adama ta tsakiya wadda kuwa rundunar 'yan sandan ta yi nasarar kamo shi wanda ke jagorantar manya-manyan ƙungiyoyi domin gudanar da wannan ta'asa na garkuwa da mutane a jihar Adamawan wadda shi ma ya mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma sanadin yadda ya sanya rundunar 'yan sandan jihar Adama suka yi nasarar cafko shi. Ana tuma na da kinnafar ne can daga bayan isan lokacin da aka fara kama ni kenan. Eh to na taɓa yi so biyu ne na gaya muku so biyu ɗin ne na taɓa yi da kuma wannan ɗin tare da wannan ɗin muka yi lokacin. Da kuka yi ɗin mutane mutane ne kai na tafari zuwa lokacin da kama mutane biyu ne wallahi ban san sunan ba a can yammancin mun yi gefen babban tasha mun yi daya ta kudu nan mun yi guda daya eh to ba inda ba karba akwai inda muka taba karban miliyan uku akwai inda aka karbi miliyan goma ita kuwa Bilkisu na Nafi'u wadda ake zargin cewa sun hada baki da mai gidanta suna garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yankin nasu wadda ne mata tambaya kan cewar koya aka yi ta samu bindika a gidanta ya tafi gona baya gida sai na yi daure irin kayan na ɗan ƙarƙashin ƙarƙashin gado zan sa sai na ga bindiga na ce to me ya min bindiga karkashin gado na ce to bari in ɗauki wannan bindigan ina da yara kar su gaji tsoro to ni ban sa an kama shi bani da waya shikenan ina zaune ranar na wani sai na ga an shigo da shi da ƴan sanda da suka ɗauka bincika suka tambayi bindiga ce tabbas na ga bindiga amma ni ina da yara ni ma na kan su gani su tsorata shine ga inda na sa na dauka na nuna ƴan sanda na ce ga inda na ajiye bindiga masu manya-manyan laifukan dai da rundunar ƴan sandan jihar Adamawan ta kama sun hada da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ƙasa sai kuma gagga gaggan barayi masu satar shanu tare da tada hankulan al'umma a wasu yankuna da ke faɗin jihar Adamawan da yawan su ya kai ɗari da guda tara a jihar Adamawan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.